daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60 25 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ibrahim kalmar si garba ne jama'a muka sake dawo muku cikin shirinmu na hantsi ah, tare kuma da mahmud lalo da muhammad hafiz baballe a cikin shirinmu na yanzu za ku ji yadda wasu 'yan gudun hijira da ke samun mafaka a jamhuriyar niger suka koma gida najeriya suka kada kurkunsu a zaben da aka yi wannan haka yake sannan za mu leƙa makwabciyar najeriya wato jamhuriyar niger inda ƙwararru a fannin siyasa suka yaba da yadda aka gudanar da zaben na najeriya baya ga haka za mu ji daga wasu wakilanmu halin da ake ciki dangane da batun tattara sakamakon zaɓe to amma za mu fara ne da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An fara kirga ƙuri'u tun jiya Asabar a zaben shugaban ƙasar Najeriya da aka yi matukar fafatawa tsakanin 'yan takara, wanda har ya kai ga tashe-tashen hankula a yankin arewa maso gabashin Najeriya da kuma yankin kudancin wannan ƙasa mai arzikin man fetur. shugaba muhammadu buhari na ɗaya daga cikin waɗanda suka fara kaɗa ƙuri'unsu daga cikin masu kaɗa ƙuri'un a ƙasar da yawansu ya kai miliyan saba'in da biyu kuma ya kaɗa ƙuri'ar tasa ce a garinsu na daura lokacin da aka buɗe rumfunan zaɓe a jiya asabar don gudanar da zaben ƙasar da aka jinkirta a baya 'yan sa'o'i gabanin fara zaben an ji ƙararrakin bama-bamai a birnin maiduguri na arewa maso gabashin ƙasar wanda shine ma headquarter jihar borno ta farko dai jami'an tsaron kasar sun yi yunkurin ɓoye ainihin abin da ya faru amma daga bisani sun tabbatar cewa 'yan tawayen boko haram ne suka yi yunkurin dannawa cikin birnin ta wajen kaddamar da hare-haren atlari an bindige wani dan majalisar dokokin kasar somaliya har lahira a jiya asabar a magadishu babban birnin kasar a cewar majiyoyin jami'an tsaro wasu 'yan bindigar al-shabab ne suka buɗe wuta ma ɗan majalisar mai suna usman ilmi bagore da ƙananan bindigogin pistol lokacin da ya je duba wani sabon gida da yake ginawa a unguwar karan wanda ke arewa da birnin magdishu a cewar shaidu a wata sanarwa da gidan rediyon andalus ya bayar wanda ta shine kungiyar ta'addancin kan yi bayani a hukumance kungiyar ta al-shabab ta ce wasu mujahidanmu sun harbe tare kuma da kashe ɗan majalisar dokokin ƙasa mafi daɗewa na haramtacciyar gwamnati nan da nan dai bagore ya mutu tun ma kafin masu kai ɗaukin gaggawa na farko su isa a cewar 'yan sanda sojojin venezuela ƙalla biyar suka canja sheƙa tare da yin mubai'a ga madugun 'yan adawa a daidai lokacin da jami'an tsaro ke fafatawa da masu zanga-zangar a maketarar kan iyaka inda aka jibge kayan tallafi da ake jiran samun damar shigar da su kasar manjo hugo fara na rundunar sojojin venezuela ya bayyana canjin shekar jiya asabar inda ya gaya wa sashin natosha na murya amurka cewa ya amince da halaccin madugun 'yan adawa juan guido a matsayin shugaban kasar ta venezuela jami'an kasar colombia sun ce wasu askarawan tsaron kasar venezuela hudu ma sun mika wuya tun da farko a jiya din inda suka ketara zuwa bangaren kasar colombia da hannayensu sama kuma rike da bindigoginsu suna nuna alamar miƙa wuya madugun 'yan adawar venezuela juan guido ya aika da saƙon twitter yana bayyana da matakin da sojojin suka ɗauka ba gudu suka yi ba daga fagen daga ba a cewarsa ya kara da cewa sun yanke shawarar ce ta komawa bangaren jama'a da kuma kundin tsarin mulkin kasar ana sa ran a makon gobe amurka da koriya ta arewa za su yi wata ganawa a babban mataki kan shirin nukiliya koriya ta arewa wanda zai zama ɗori kan ganawa mai cike da tarihi da suka yi bara kan wannan ganawar da za a yi yanzu tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un tuni manzan amurka na musamman stephen bigon da mai bayar da shawara ga kasa kan tsaro john bolton suka kama hanya don yin sharar fagen wannan ganawar da za a yi ana sa ran yin wannan ganawar a ranar 27 da 28 ga watan nan na fabrairu amma zuwa yanzu ba a yi cikakken bayani kan abubuwan da ganawar ta ta gaba ta kunsa ba da kuma tsawon lokacin da taron ba rahotanni na nuna cewa ana duba yuwar yin taron a hanoi na kasar vietnam ana kuma duba yuwar yin taron a wasu biranen na vietnam ba hanoi ba to amma a hanoi ke a hanoi ne a koriya ta arewa ke da ofishin ta. an yi rigakafin ciwon ebola na mutane sama da dubu tamanin a larduna kibu da ituri masu fama da tashe-tashen hankula a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo saboda barkewar cutar ta wannan karan to amma har yanzu rigakafin da aka aka ba, aka ba mutane na matakin gwaji ne to amma tuni daga shekarar 2015 zuwa yanzu an baiwa dubban mutane a afirka da turai da kuma amurka muhammad hafiz baballake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babinmu na rahotanni za mu fara ne daga maiduguri da ke jihar borno a arewa masu gabashin najeriya inda 'yan gudun hijira da suka samu mafaka a jamhuriyar nijar sandiyar rikicin boko haram suka koma gida don kaɗa ƙuri'unsu a zaben da aka yi jiya asabar kamar yadda za a ji a wannan rahoton da haruna dauda biyu ya aiko mana bayan kammala zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya yanzu dai wasu 'yan najeriya na mika kokan barin su ne ga shugabannin da suka kaɗawa ƙuri'a da kuma suke sa ran su shugabance su zuwa nan gaba da wasu buƙatu nasu daban-daban duk da cewa har yanzu ana dakon sakamakon zaɓuɓɓukan da gudanar ne daga dukkanin ƙananan hukumomin ƙasar sai dai hakan bai hana wasu 'yan najeriya musamman ma waɗanda suka tsinci kansu cikin sansanonin 'yan gudu hira mika buƙatunsu ga gwamnatocin da suke sa ran za su shugabance su da wasu buƙatu nasu na rayuwa kama da batun neman zaman lafiya a kasar da harkokin ilimi da kasuwanci da dai wasu bukatun nasu na daban na dai zanci sansanonin yan gudun hijira da ake kira muhammad gwani college of legal and islamic studies da ke cikin garin maiduguri da kuma da dubban jama'a da suka yi gudun hijira zuwa kasar nijar amma mafi yawan sai hakan sun dawo najeriya don zaben wanda suke ganin zai kasance gwani gare su gama dai irin yadda hirar ta ta kasance da waɗannan mutane sunana malam kyari ne daga daga na zo daga nijar republic gudun hijira na can Eh, kai dan Najeriya ne ni dan Najeriya ne dan wace karamar hukuma Abadam local government eh to gashi ka zo kai zabe a Maiduguri zabe ya tafi successfully ya tafi successfully ba fara ba komai ba hayaniya to ku mutanen Nijar za ku kai kaman kuro ne in Nijar in Najeriya a mutane ma ba su samu mota ba gashi na wajen dubbe ba ba ba cirge kuna da yawa da kuka shigo ko yayi yawa ma suna na zafa cin lawan daga ina kika zo daga malam faturi me kuke so shugaban da kuka zaba su yi muku ya jara ka samu ya ka samu mana zaman lafiya abin da muke so alhamdulillah assalamu alaikum suna na balmata kyari a ba daga garin abin nan kuke dama yawan mafi yawan ku an cika kuna Nijar ne ko mun zo ne an kawo mu jifa kuri'a ne okay an kawo kuri'a daga Nijar eh kefa mamana ni ma yar abaram ce eh ke ma daga Nijar ne an kawo eh, daga Nijar kuna gudun hijira ne a Nijar eh yanzu ku zo ku yi zabe eh na zabe wanda nake so ina bukata kuma an kawo mazajen mu ni ina so a bar su an sa su cikin barak an dai wani suna ci an kashe su wani suka ci an kai su neja wani suna ce suna abuja mu dai muna bukata a bar mara mazajen mu yau muna yan kama shi 2011 tu ne yau shekara bakwai eh. aka kama shi ina da cikin wata bakwai na aifi yaro na hmm. yanzu ban yana jin labarin ana ana ci akwai kuma amma ji labarin shi bane ko a'a halimatu musa yauwa ga cikin zabe ko eh mun yi zabe eh. Allah ya tabbatar mana da alkhairi sunana bashariya usman zabe alhamdulillah mun gode wa Allah mu ma mun cika burin mu da da muka samu muka zaɓi shugaban da muke so koma gida lafiya a buɗe hanyar baga cadi da dai yankin mu shine fatan mu. ne ce Rabi Musa a Malam Fatir na zo zaɓe. To yanzu ya mu arba takin cadi ba kifi ba su sarrafa ba su da abin za su ci. Suna gida muna cikin tashin hankali ga wata ta dame mu yara ba a makaranta. Ga kun yi zaɓe ku. Ga mun yi zaɓe lafiya ga ba. Ni maga Fatima Azgoni daga ba. Eh eh na yi zaɓe. Amma shekara na 24 ne. Eh, Dan Allah mu marayu ne ga gashi mun gama makarantar mu NC muna so mu yi gaba mu je wannan university amma shi bai kula da wannan ba marayu ba dan Allah ka kai kukan kukan mu a gare sa suna sunana Hadiza Umar to me zaki ce mun yi zabe lafiya kuma Allah ya ba shugaba na gari ya tausaya ya taimaka mana an kakkashe mana mazajen mu muna da marayu kuma ba mu da eh ya wannan da eh, an kashe yana shekara biyar wasu al'ummar najeriya kenan da suka kasance 'yan gudun hijira a kasar nijar da kuma yanzu haka suka zo don kada kuriyarsu ga wanda suka gani ya dace shugabance su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya tuma da lagai da kai haruna dangane da batun zaben na najeriya a jamhuriyar nijar 'yan siyasa da masu rajin kare demokuraɗiyya sun yaba wa 'yan najeriya saboda irin abin da suka kira wato halin dattako da suka nuna a yayin zaben ƙasar na jiya asabar sai dai sun yi kira ga bangarorin <coughs> a gafarce ne sun yi kira ga bangarorin siyasar kasar ta najeriya da su guji tayar da tarzoma bayan bayyana sakamakon zaɓe kamar yadda za a ji a wannan tattaunawa da su mumuni barma ya aiko mana daga yamai Za mu fara da kai alhashi Mamman Sani dan baba na jam'iyyar pendes tarayya mai mulki. Ya kake kallon yadda zaben nan na Najeriya ya gudana? Eh sai mu ce lalle mun gode ma Allah da Allah ya kaddari eh, Najeriya eh, ta yi zaben ga lahiya kuma ta kare shi lahiya najeriya ta ba mara ɗakumiya to sai mu ce lalle addu'o'i na tare da goyon bayan duka kasashen duniya balle mu da a makwabtansu nijar mun ba da gudunmuwa ta addu'a Allah ya sa wanda an ka har zaben ga lahiya kare shi lahiya don mu duk abin da ya tabi Najeriya ya tabi mu ko da yake an samu yan kurakura waɗanda ba su taka kara sun karya ba Annabo Sumaila na jam'iyyar MDN kokari ta bangaren adawa shin ku yan adawa ya kuke kallon yadda zaben na Najeriya gudana Zaben Najeriya ya yi kyau fi isa zaben Najeriya yake saboda kungiyar zabe ta Najeriya kungiya ce wanda aka sa ta da kowa da kowa kuma ta gwada yau ta taka rawa a zo a gani saboda ta tsara zaɓe. kare lahiya an yi lahiya an kare lahiya tunda shi tashi hankali daga nan sai ni ke tashi yau sai ni ta Najeriya Allah mata albarka jami'in fafutuka na kungiyoyin hararen hula Hamidu Sidi Fodi ya za iya kwatanta shi wannan zaben Najeriya za iya cewa an samu ci gaban demokradiyya kenan zabe wannan na Najeriya abu ne kyaukyawa menene saboda darasi na ɗaya da ya kamata mu ɗauka na ce cewan talaka da ya zamanto ya ce wannan gami shi sai an bashi abun da ya zaba kuma ka gani na biyu talaka talaka suka hito da fifi kenan kaga wannan abun alfahari ne gare mu afirka gaba daya zaɓe da ya zamanto in allah ya yarda zaɓe ne zai samu karbuwa ga wanda ya sha kayi duk inda babu zaɓe na kirki talaka ba za su yarda shi ba kuma shugaban ƙasar duk da aka zaba bisa gurɓataccen zaɓe talakawa za su yakin shi sai in su gaba ya gare shi alhaji dan baba a karshe wanda ya ci zaɓe menene abin da ya kamata ya fi baiwa fifiko duk wanda allah ya ba Eh, iko na tabbata 'yan najeriya za su na'am da wanda ya kwaɗi shi goyi bayan wanda ya ci kuma wanda ya kwaɗi shi ko shi haƙuri na tabbata 'yan najeriya za su ba mara ɗakumiya kamar wadda sun ka ba mara ɗakumiya wurin zaɓe in allah su ya yarda ana bosu mela a ƙarshe akwai wani darasin da ku 'yan ada ko koya daga takwarorinku na najeriya lalle mu hatan da muke yin wanga eh, sakamako in allah sa sakamako ya haɗu wanda allah ba shi nasara ya yi adalci menene ya adalci ya haɗa kan 'yan najeriya guri daya a yi aiki bayan siyasa aiki ne kamata a zo a yi an adawa abin da ya kamata su yi in san allah sa ba su samu mulki ba su komo su komo ga allah tunda komai allah ke shi ba in allah bai baka abu ba kakai kuka alheri ne a gaba ubangiji allah ya karungu makadara babu komai in babu yau akwai gobe mu rufe da kai uh, hamidu sidi fodi a ƙarshe menene kake ganin ya kamata 'yan najeriya uh, talakawa ya kamata su talaka abin abin da ya kamata yi addu'a ce ya kamata ta yi kuma ya so kasar shi dan duk matsalar duniya rishin son kasa ne sai a tawata ta mugu abu a kasa wannan kuma ba abin kore bane kenan talaka ya mai kan shi mutum ya zama tuna son kasar shi kuma yana bin doka da oda a lokacin sai gani kasa an kwanta lafiya an tashi lafiya yanzu abin da ya kamata duk shugaban kasar da ya zama to cikin su ya samu ko dan adawa ne ko ko dan majority da kai aiki tukuru gaba gare shi menene aikin a neman matasa aiki dan ka gani duk shi ne ya kawo wannan tashi na harka boko boko haram tun da yau boko haram in dai ba an tashi sai bane to boko haram tana iya najeriya ma har ta shigo inda ba ta ma ra'ayoyin wasu 'yan nijar kenan 'yan siyasa da kuma wani dan farar kula da na zanta da su akan zaben nan na najeriya sulaimu muni barma ne sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to madalla a gaida sulaimu muni barma To yanzu haka kuma muna tare da Lamida Abubakar daga Ribas wanda zai mana karin bayani kan yadda aka waye gari a zaben Najeriya. Lamido barka da aiki. Mala hafi sami da aiki a kokari. Eh, wallahi lafiya kalau to wani karin bayani za ka yi mana dangane da abin da yake faruwa a nan jihar Rivers. wata abin da ke faruwa bayan kammala zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar kasa da aka gudanar a baya bayan na a yankin Niger don sami arzikin mai. An kammala zaben sai dai kuma za a iya cewa zaben ya bar baya da kura. sakamakon tashe-tashen hankulan da suka biyo bayan shi zaben kansa saboda bayanan da muka samu daga jihar delta da abia an samu wasu yan bindiga da suka yi fatar akwatunan zaɓe wanda yake ma a wata sanarwa da jami'an tsaro suka fitar an nuna cewa sun yi karin batta karfe da su sannan kuma aka kai ga kama su waɗanda suka yi yunkurin satar akwatunan zaɓe kamar jihar rivers da yake ita ma a yankin naja don sa take bata canza zane ba bisa la'akari da cewar duk za a gudanar da zaɓuɓɓuka akan samu tashe tashi hankula a jihar ta ribar to jiya ma an samu tashe tashi hankula a sassa daban-daban na jihar har ma bayanai sun nuna an samu kashe-kashe da jikatar mutane da dama sakamakon halbe-halbe na mai kan uwa da wadi da aka yi a wasu yankuna musamman yankin ogoni da kuma wata karamar hukuma da ake kira a tsara toru sun ma an samu tashe-tashen hankula wanda ma kamar a karamar hukumar boni da yake kan ruwa take can ma an samu tashi tashi hankula wanda har ya kai ga ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa rikin jihar Rivers ta soke zaɓen ƙananan hukumomi guda biyu wato a tsari toro local government da kuma karamar hukumar boni da gima da ke can kan ruwa sakamakon harbe-harben da aka yi har ma bayanai sun nuna an samu hasarar rayuka da dama duk da yake dai na yi magana da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Rivers ya ce suna da labarin abin ya faru amma ba su kai da tantance ya mutanen da suka rasa rayukansu ba da kuma waɗanda suka jikkata. Mm. Dama a Mala Hafiz wannan ka ana ci gaba da yanzu a jihar Rivers musamman in za a gudanar da zaɓuɓɓuka akan samu irin waɗannan matsaloli mm. duba da cewa kamar ɗan takarar gwamnati jam'iyyar apc ya takarar biyu muke da su a jihar ribas mm. kuma dukansu suna kotu ana ta kaiwa rana sannan kowane bangare na zargin juna da tashin tashina musamman ita jam'iyyar da take mulki jihar da pdp eh, lami da ka um, har yi dai kana tare da muhammadu lalo da ibrahim kalmasi a cikin zauren wato ɗakin watsa labaran namu yi batun an soke zaɓe a wasu ƙananan hukumomi biyu kamar hukumar zaɓe ta yi batun yaushe za a sake yin zaɓuka a waɗannan wurare guda biyu da ka ambata yau haka ne malam mahmud wato na yi magana da shi kakakin rundunar eh, ko kuma kakakin hukumar zaɓe a jihar a mr edward inabu da safen nan ya shaida min ta da salula cewa hukumar zaɓen ta soke waɗannan zaɓuɓɓuka na waɗannan ƙananan hukumomi guda biyu sakamakon waɗannan matsaloli da aka samu na satar akwatin zaɓe da kuma halbe-halbe da aka yi sai dai ya ce min hukumar zaɓen ba ta kai ga ayyana lokacin da za a gudanar da zaɓen ba hmm. zuwa safiyar yanzu ya ce nan gaba kaɗan za su gudanar da taro da manema labarai sannan su sanar da lokacin da za a gudanar da shi wannan zaɓe na waɗannan ƙananan hukumomi guda biyu. To Malam Lamido a rahoton da ka turo mana a shekaran jiya a shi koko mai magana da yawon runduna ta shida da ke kula da yankin ya ce rundunar ta gano cewa akwai wannan shiri na sace akwatunan zaɓe sannan sun shirya don tunkarar masu wannan aika-aikar kenan za a ce duk da ike sun san za a yi haka ba su shirya ba aka yi haka eh to mala ibrahim gaskiya za a iya cewa wani babban kalubale ne bisa la'akari da su na soja ta shidda da ke jihar ribas sun tabbatar da akwai yan bindigar da aka auno ko kuma yan banga siyasa waɗanda za su tada zaune tsaye musamman jami'an tsaro da aka watsa a sassa daban-daban na jihar ribas musamman da can gafar ruwa da yake inda na ziyarta na ziyarci yankin ogoni can ma na shaida wajena ya nuna mini inda na ga yan bindiga suna halbe-halbe kuma duk da cewa ne akwai jami'an tsaro amma ba ita ba ne yadda ake nufi don haka wannan wani babban kalubale ne tunda ita rundunar soja ta ƙasa ta tabbatar da irin haka zai faru kuma ga shi ya faru har ma ya kai da hasarar rayuka. Mm. To labi da dangane da batun abin da ya shafi tattara sakamakon zaɓe kamar duk da ma na san cewa yanzu gari ya waye a nan kamar kaji wani abu na halin da aka kwana dangane da batun haɗa shi a ah, sakamakon zaben? yau malam mahmud na yi magana da shi mai magana da yawun hukumar zaɓe mr inobo ya tabbatar min da cewa hukumar zaɓe a ƙasashen jihar ribar tana ci gaba da karɓar sakamakon zaɓe. Amma bisa la'akari da yanayin jihar ribar yanayi ne wanda take kewaye da surkuwayen ruwayen yankin laja Delta ya ce a daren jiya misalin karfe uku na safiyar yau sakamako ya fara iso musu. Amma zuwa lokacin da na yi magana da shi su kai ga gaya ma manema labarai ba adadin uh, kammalawa tare su kai ga bayyana sakamakon cewa da waɗanda suka samu nasara. Yawwa to mun gode Lamid Abubakar uh, daga jihar Rivers kenan muka yi magana da shi dangane da batun abin da shafi sakamakon zaɓe. Yanzu a kan layi muna kuma tare da Sani Malumfashi daga jihar Katsina. Malam Sani da fatan kana cikin ƙoshin lafiya. To madalla muna tare da Muhammad Hafiz Baballe da kuma Kalmas Ibrahim kalmas Garba a ɗakin watsa labaran namu. Wani karin bayani kake eh, tattare da shi a da safiyar nan yau? A yanzu a wajen ƙarfi wajen biyar da rabi na na sake komawa don lokacin jiya da aka kawo da kayan abin sakamakon can cikin dare ne kuma kasan kasina tana da haɗi da yawa kuma kowane wuri akwai shi rikanan ofisa shi da turan zaɓe na wannan shiya wanda komi za su kai ne na majalisar da kawo da kan ingin su dawa inda za a kai kuma na majalisar zai ta kasa shi ma daban to kafin su zo ɗin har yanzu wajen karshe ya sannan sukan jara kana wurin illa iya sabi da abin da za a yi cewa shi ne ai abin da ne ya shi a kusan ko ina dama ƙananan hukumomin da ake tsoro cewa anya abubuwa ko ya so da ake so ka kuma Allah shi sa an wannan an gama lafiya ko kowa na ta shi. To ya batun zaben ya gudana ne daga bangaren daura haka akwai wani sakamako da aka samu haka daga bangaren daura mazaɓar shugaba Buhari? Eh to kaga lokacin da muka yi kokari dawowa mu zo mu ba sauran wurare a lokacin da na fara iya kogo ba to amma da kuma irin bayanan da mutane suke gaɗi nan tabbas ne na wurin gaba ɗaya musamman to amma daga da aikin namu da kun sani da za mu iya cewa ga shi ba alhali ba su da tabbatar da turin ba ba don cikin dare wajen kashi sha biyu na na tambayi shi a ah, kwamishinan zaɓe da biyu ya abubuwa suke ce a yan kasar sai an gama wannan kewaye-kewaye cikin dare sannan za su kawo mana yanzu za kawo a outside da yake dama waɗanda za a iya bayyana da kamar wurinsu shi ne na majalisar wakilai da kuma ta majalisar dattawa. so da zuwa yanzu da zuwa an jima zan sake koma don har wajen ƙarfi shida ba na yi sallar a wurin abuja a can hukumar zaɓe ɗin ofishin da shi a hukumar zaɓe ta jihar katsina amma lokacin da yawa su sun koma gida To Malam Sani tun bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya ce kada jami'an tsaro su raga ma duk wanda nemi kawo cikas ga wannan harka ta zaɓe wasu ke ganin koko suka yi hasashe koko suka nuna fargabar cewa sojojin Najeriya na iya fakewa da wannan su ko kuntata ma wasu wasu kuma ke ganin a'a an yi haka ne don a tauna tsakuwa kuma hakan zai taimaka a yi zaben cikin kwanciyar hankali za a ji tsoron ko a akwatunan zaɓe shin wani tasiri za ka ce shi wannan gargaɗi da shugaban ƙasa yi a jihar katsina musamman to gaskiya ne da wannan abin ya mu kaga don na san a baya ana samun yan asure a kafin zaɓe a riga a guji ko kuma in ana dawowa a hanya ka ga mutane suna zanen bishiya gefen ba ɗaukar kuri'a za ta kawo inda kuma za a haɗa su da ɗaya a cibiyar kafin kowane shirya aka sami cibiya guda inda duk ake tattara ɗannan sakamakon don nan aka ba su cin to sai sun kawo nan da yawa a zaɓuɓɓukan bayani lalle shaida ne masu sun wannan haka ta faru don ni kaina akwai ya na da muka je muka yi fito zango wallahi da kyar ka sha amma kai kai kai kai kai ta su buga mana abin amma mun yi hira da greta a wannan lokacin saboda haka to wannan kai ba da ake samu wannan gaba ɗaya don mm. jiya mun ta yawo ɗin a hanya da gani an kuma ta tambayi sauran yan abokan aiki haka yan wani yan jirgi da jishin ko wani za ta samu wani abu na ni lafiya a kai kuma abin yi tasiri don shi shi na da gina shugaban kasa a tambayin da muka yi yake tiyo shi ya ji daɗi da cewa akasarin 'yan najeriya sun lura sun kuma su manufar da aka ɗauka don gani da masu satan da kwati saboda haka ya ga kan da duk an kafi kowa ya gudanar da ayyukansa cikin nasuwa sun za ka babu wani abin nan. To madalla mun gode. To madalla mun gode Sani Malumfashi wakilin mu kenan Sani Malumfashi daga jihar Katsina za mu je can Sokoto wurin Murtala Faruk Sanyina. Murtala da fatan kana lafiya. eh ina lafiya alhaji mahmud yawa to muna tare da baballe da kuma ibrahim kamasi garba kaman wani karin bayani za ka mana dangane da abin da ya shafi maganin tattara sakamakon zaɓe eh to ah, alhaji mahmud kamar yadda kuka sani tun a daren jiya da kuma a da yammacin jiya za a ce an rufe mafi akasarin rumfunan zaɓe a musamman a jihohin sokoto da kebbi inda an sami so ma gudanar da zaɓen ne tun cikin lokaci wanda kuma zaɓen ya gudana in ka ɗebe da irin yan sauran cikin mutum da ake aka saba da su irin na zaɓe a iya cewa zaɓen ya gudana salon anan musamman a jihohin sokoto da kebbi aka samu fitowar mutane ma fiye da yadda ma aka zata kasancewar a wannan lokacin wasu masana sun ɗan fashin baki na irin yadda ake hasashen cewa ɗage wannan zaɓen ya kawo cikas ga mutane da dama to amma hakan bai hana su yin tururuwa ba musamman mata wanda suka cika rumfunan zaɓe suka je a ƙuri'unsu a jihar zamfara ma duk da cece da aka samu na wato ita wato hukunci hukunci hukunci hukuncin kotu dangane da tsayar da 'yan takara na jam'iyyar da ke mulki wato jam'iyyar apc to amma shi ma hakan bai hana mutane fitowa ba to sai dai jihar ta zamfara kasan ita tana da wasu matsaloli na musamman ko kuma mu ce 'yan kalubale dai na musamman kamar irin sha'anin tsaro da kuma sauran wannan zafin siyasa ɗin wannan ma ya kai ga yanzu haka akwai kusan ƙananan hukumomin mulki eh, takwas zuwa tara da hukumar zaɓe ta ce za a sake gudanar da zaɓe wasu guraren ma ba a ma yi zaɓen ba wasu kuma wato saboda matsalolin na'urori kamar kare da wasu wurare kuma saboda kalubalen tsaro da kuma nisan da suke da shi da wasu abubuwa yayin da wasu wasu wuraren kuma an ɗan samu ɗan hatsaniya ne musamman tsakanin magoya bayan jam'iyyar pdp da kuma apc wanda ya sa hmm. ana tilas dole za a sake gudanar da wannan zaɓen a waɗannan rukuna. muna godiya kwarai murtala faruk sanyi na lokaci ya ɗaga mana hannu bari mu je a gurguje wurin grace da ke abuja mu ji halin da ke ciki grace kina tare da mu hello grace kina jin mu na ga kaman a layin nata ya kuma katsaya dama tuntuni muke ta kokarin samun ta ba mu same ta ba bambanci da masu aro baki ɗaya abin da shirin namu ya wato kunsa nan yanzu bari mu je mu ji ko da kina gan daga mana hannu da zan ce za mu je mu ji labarai a takaice amma kuma karshen shirin namu kenan yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe Ibrahim Kalmasi Garba Solomon Abu da kuma injiniyan Calvin Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen wasu na Amurka birnin Washington DC kada ku manta za a iya zuwa shafukanmu na intanet a shi domin jin wannan shiri da ma abubuwan da suke faruwa dangane da wannan zaɓe da kuma abin da za mu kawo muku ƙarin bayani a shirinmu na rana idan Allah kama da misalin karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Daga nan nake cewa salamu alaikum. cewa